Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Asabar 21 ga watan Nuwamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Maryam da kanin labarai. Hukumomin kiwon lafiyar Sudan sun ce akwai yiwuwar sake ɗaukar matakan kulle bayan da aka samu karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19 a fadin kasar cikin makonni hudu. sama da mutane miliyan sha biyar suka kamu da cutar coronavirus a kasashen turai abinda ya sa yankin ya zama inda cutar ta fi shafa a duniya gwamnan jihar georgia da ke amurka tare da wasu manyan jami'an hukumar zaben jihar sun tabbatar da sakamakon zaben da ya nuna zababben shugaba joe biden ne ya lashe zaben shugaban kasa na jihar To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji wata tattaunawa da wani mai yaƙi da cin hanci da rashawa kuma ɗan rajin kare haƙƙin ɗan adam game da zarge-zargen da ake yi wa rundunar 'yan sandan SARS na cin zarafin jama'a da ya wuce kima. Sannan muna tafe da rahoto na musamman akan yadda masu ruwa da tsaki a Najeriya suka fara zakulo hanyoyin kawo ƙarshen zaman kashe wando tsakanin matasa a ƙasar. Haka kuma za ku ji cewa masu sharhi kan harkokin zaman lafiya a ofishin hukumar UNDP na Ghana sun ce akwai buƙatar a magance matsalar makamai kafin zaben ranar bakwai ga watan Disamba mai zuwa. Baba Yakubu Makeri kuma na nan tafe da shirin a dawo lafiya, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Hukumomin kiwon lafiyar Sudan sun ce akwai yiwuwar sake ɗaukar matakan kulle bayan da aka samu karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19 a fadin kasar cikin makonni hudu. Mukaddashin ministan lafiyar kasar Osma Abdulrahim wanda ya warke daga cutar COVID-19 kwanan nan ya yi kira ga 'yan kasar da su dinga amfani da takunkumin rufe hanci da baki su kuma kiyaye matakan kariya daga cutar don gujewa kamuwa da ita ko kuma yaɗa ta. Abdulrahim ya bayyana yanayin yadda cutar ke yaduwa abin tsoro. Makonni uku da suka wuce mun samu adadin mutane 200 da suka kamu da cutar. Makonni biyu da suka wuce adadin ya karu zuwa 500 a wannan makon kuma. Adadin ya haura zuwa 700 abinda Abdulrahim ya faɗawa manema labarai kenan a ranar Alhamis a Khartoum. Ya kuma faɗi cewa an samu rahoton mutuwar kusan mutane 100 a cibiyoyin killace masu COVID-19 a watan da ya gabata. sama da mutane miliyan sha biyar suka kamu da cutar coronavirus a kasashen turai abinda ya sa yankin ya zama inda cutar ta fi shafa a duniya hukumomi na fatan sabbin matakan kullen da aka sanya za su taimaka wajen shawo kan lamarin a wannan makon faransa ta zama kasa a nahiyar turai ta farko da ta zarta adadin mutum miliyan biyu da suka kamu da cutar coronavirus a cewar ƙididdigar jami'ar johns hopkins hukumomin faransa sun ce matakan kullen da aka ɗauka na taimakawa duk da cewa har yanzu da sauran jan aiki. Ya kamata mu ci gaba da kula a cewar Gabriel atal wani mai magana da yawon gwamnatin kasar ya kara da cewa bai kamata mu nuna cewa an shawo kan matsalar ba. Har yanzu muna cikin yanayi mai tsanani a kasar mu. Har yanzu nauyi ya yi wa jami'an lafiyar mu yawa a asibitoci. Gwamnan jihar Georgia da ke Amurka tare da wasu manyan jami'an hukumar zaben jihar sun tabbatar da sakamakon zaben da ya nuna zababben shugaba Joe Biden ne ya lashe zaben shugaban kasa na jihar. Bayan da a ranar Alhamis aka kammala sake kidayar kuru'u da hannu da aka bukaci su yi. A jiya Juma'a a wani taron manema labarai, sakataren jihar Brad Raffensperger ya ce a matsayinsa na sakatare ya yi imanin cewa sakamakon kuru'un da suka gabatar daidai yake. Yawan kuri'un ya nuna hukuncin da jama'a suka yanke ba hukuncin da ofishin sakataren jihar ya yanke ba ko kotuna ko kwamitocin yakin neman zaben jam'iyyun biyu. A wani taron manema labarai da aka yi ajiyar daga baya, gwamnan jihar Brian Kemp ya ce doka ta bukaci ya tabbatar da sakamakon zaben a hukumace. Kemp dai bai fito fili ƙarara ya amince da sakamakon zaben ba kuma ya ambaci cewa tabbatar da sakamakon zaben ya ba shugaba donald trump da kwamitin yakin neman zabensa damar daukar wasu matakan doka da kuma sake bukatar kidayar kuri'u idan suna so su yi hakan. To Madalla, da farko dai za mu fara da Najeriya inda a kwanan nan ne aka gudanar da zanga-zangar lumana domin kawo ƙarshen rundunar 'yan sandan SARS a kan zarginta da ake yi da cin zarafi. Zanga-zangar da kuma ta yi sanadiyar asarar rayuka da dukiyoyi. Murya Amurka ta tattauna da Ibrahim Garbawala wanda aka fi sani da IG Wala wanda ya kasance mai yaƙi da cin hanci da rashawa kuma ɗan rajin kare haƙƙin ɗan adam game da halin da ya samu kansa a ciki a lokacin da aka kama shi a kwanan baya. Ga hirarsu da alheri Grace Abdu. a matsayina na ɗan Najeriya wadda ɗaya daga cikin wadda suka yi tasiri wajen gwagwarmaya akan halin da ƙasar nan ke ciki. na tsinci kaina wato cikin wani hali na takaici a wani lokaci a baya muna maganan irin halin da 'yan sanda suke gudanar da aikinsu wanda ke shafan 'yan ƙasa mu kenan 'yan najeriya ni kaina ganau ne ba jiyau ba abin da ya sa na faɗa haka shine kamar da nake kokari in faɗi cewa na shiga wani hali na lallai na yi abin da nake tunanin a matsayina na mai kokarin ya kwarmata bayanai na abin da ke faruwa a ma'aikatar gwamnati daga nan na tsance kaina an ce 'yan sanda suna nema na ko da na bincike me yake me ake nema na a kai? sai aka ce ai saboda wancan kwarmata ba nan da nayi wanda har na kai shi kan yanar gizo to ya zama laifi a nan ne aka neme ni na tafi wajen 'yan sanda ina ko zuwa aka ce zan rubuta wato statement na rubuta statement aka ce da ne to ah, me nake bukata yanzu ga yan sanda na cewa na rubuta abin da kuke bukata sai da in yi tafiya ta in kun tashi ne mana a nan take ina tunanin zan kama hanyar in ta gida dan na taho da lauya na kwatsam sai aka ce da ni in shiga sel na shiga sel me ya faru da ai kawai an ce daga sama an ce in shiga sel to shiga sel da na yi ina tunanin fa zan shiga ne a'a akan ko yau ko gobe sai da na yi kwana ashirin da ɗaya a cikin sel a nan tsakiyar abuja to menene na aikata wadda ya hana a bada beli na ba ma shi ba ne labari na labari na a wannan zama da muka yi da labari ne na abin da ni kaina na tarar da irin mai da ne cikin sallan abin takaici ni na san an ci min zarafi tunda doka bai ba da damar a rike ni ko da fiye da awa 24 ko awa 48 ba ko awa 73 ba amma an kai ga nayi sati uku wato kwana 21 har na tafi kotu daga nan ma gidan yari na kare duk ba ita bace labarin me na tarar wadda na gani da ido na wadda ya kai ga idan ni da nake iya magana yanzu a nan a kafan yada labarai wa'ancan bayan allah da na tarar da su na tarar da akalla mutane sun kai mutum ashirin da wani abu cikin sel ɗin da muke a cikinsu akwai mutum sun kai kusan goma na kirga mutum bakwai wadda sarka ne daga hannu wadda take haɗawa da sarka na kafa akan wani laifi akwai wayar da zaki tara masu gadi ne wadda cikin aikinsu wani barna ya faru a wani gida barayi suka shigo aka yi kisa wadda sai aka ce ai da su a ciki ana zaton da su a ciki shi kenan aka tattaro akwai wanda yake kwanciya gefe na haka in ya tashi duk motsin da zai yi sai karafan sarkar nan sun motsa to ashe ku ba mu da bacci tunani kake kai ma za a zo a makala masu sarkar cikin daren to haka muka yi zama da irin waɗannan yara abin takaici shine ba wata ɗaya ba ba wata biyu suka yi ba wannan bawan Allah da nake magana watansa bakwai da wannan sarka a jikinsa to ire-iren waɗannan abubuwan suna nan ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba to madalla ibrahim garbawala kenan a tattaunawarsu da alheri grace abdu sai a biyo mu a cikin shirye-shiryenmu domin jin ci gaban hirar tasu har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga maryam ɗauke da karashen labaran duniya Dakaran Tigray sun harba rokoki jiya Juma'a a wasu wurare a Habasha. abin da ya kara zafafa fargaban yiwuwar barkewar rikicin cikin gida da ka iya bazuwa zuwa wasu sassan kasashen kwana ɗaya bayan da gwamnatin tarayyar habasha ta ce tana kusantar babban birnin yankin tigray prime minister abiy ahmed wanda ya lashe lambar yaban zaman lafiya ta nobel prize ya kaddamar da farmakin soja a yankin tigray ranar 4 ga watan nuwamba da nufin hamɓarar da jam'iyyar yankin mai mulki ta tplf wacce ya zarga da sabawa gwamnatinsa da kuma neman ta da zaune tsaye. An samu rahoton kisan ɗaruruwan jama'a a rikicin a ƙasar ta biyu da tafi yawan al'umma a Afirka. Yayin da dubban jama'a suka guje wa faɗan da farmaki ta sama a Tigray suka tsallaka zuwa makwabciyar ƙasar Sudan. A farkon makon nan, Abiy ya ce farmakin da sojojin ke kaiwa na a matakin ƙarshe. A jiya Juma'a a Majalisar Dokokin Amurka, ƙwararru sun bayyana cewa rage yawan dakaran Amurka a Afghanistan daga 4,500 zuwa kusan 2,500 kuskure ne. Bayan maye gurbin shugabannin farar hula a ma'aikatar tsaron Pentagon, gwamnatin shugaba Donald Trump ta yi wata gagarumar sanarwa. Ta ce daga ranar 15 ga watan Janairu na shekarar 2021, yawan dakaran Amurka a Afghanistan zai ragu zuwa 2,500. Matakin da ya rage yawan dakaran Amurka a Afghanistan da kusan rabi. Kuma hakan na nufin kwanan na adadin dakaran Amurka a kasar zai kasance mafi kankanta tun bayan da aka fara yakin a shekarar 2001. amma yayin da ake tattaunawar samar da zaman lafiya ƙwararru sun gargaɗi 'yan majalisar dokokin ƙasar kan cewa matakin zai kawar da ikon da amurka ke da shi na tattaunawar cimma matsaya. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a Najeriya masu ruwa da tsaki sun fara zakulo hanyoyin kawo ƙarshen zaman kashe wando a tsakanin matasa a ƙasar. Zaman kashe wando abu ne da ya zama ruwan dare tsakanin 'yan Najeriya musamman ma matasa inda a lokuta da dama lamarin ke jefa matasan cikin yanayin tashin hankali. Amma yanzu masu ruwa da tsaki daga ɓangarorin ƙasar daban-daban sun fara jajircewa wajen zakulo hanyoyin kawo ƙarshen wannan matsalar. Daga Abuja ga rahoto na musamman da Halima Abdulra'uf ta aiko mana. A daidai wannan lokaci da Najeriya ke fuskantar matsi a fuskar tattalin arziki abu mafi dacewa shine horas da matasa a fannin sana'o'i daban-daban musamman domin su yi dogaro da kai tare da gogayya da sauran 'yan uwansu a faɗin duniya kamar yadda dan majalisar wakilai Halarbu Kabir Ibrahim Tukura mai wakiltar mazabar Zuru Fakai Danko Sago ba, ya bayyana a yayin shirin horas da matasa da ya shirya na makonni biyu. Horarwa da ake wa matasa ba kuma bane ba illa bai mun alƙawari cewa za mu sauya wani salo na ganin cewa mun ba matasa abun yi wanda za su iya dogara ga kansu ba ma son mu yi abin da kowa ya saba a zo a raba musu mashin a raba musu kekunan ɗinki ko a raba musu injimin markaɗe da sauransu wannan ba abu ne bayan abubuwan za ka ga mafi wani lokaci inda kake raba su akwai masu jira su saya amma irin wannan horarwa da muka yi misali yanzu mun kawo su nan satin su biyu muna koyar da su a sana'o'i daban-daban na hannu akwai ɗaukan hoto noman kifi kaji ɗaukar bidiyo watan content creation fashion design akwai carpentry kuma mun zaɓo wanda suka kware a wayan waɗannan sana'o'i daga kasar kasar nan gabaki daya su su ne suke koya musu wani abubuwan lifestyle coaches su ma mun kawo su don koya musu tafiyar da rayuwa da sanin ingancin mu'amala da kuɗi da sauransu waɗanda suka ci gajiya shirin sun yi bayani akan damar da suka samu tare da bayyana farin cikin su matuƙa sunana fatima abdulrahman manga a gaskiya tun da na fara waɗannan azuzuwan na samu ilimin jagoranci da na kasuwanci sannan kuma na samu ƙarfin gwiwa sosai a yanda bana da shi a da na zaɓi harkar ɗaukan hoto ne a cikin harka ɗaukan hoto babu mata da yawa saboda haka kin ga wannan ya bani babban tasiri zan yi tasiri a cikin yan uwana mata in an zo event ni mace ce yar uwar mace zan iya shiga duk inda ya kamata sunana isa muhammad dikwati to kusan in ce na koyi abubuwa da dama a kasancewar dama kafin in shigo ina gudanar da nawa kasuwancin wannan dama da na samu za ta bani kwarin gwiwa ganin cewa na ƙara bunƙasa yanayi na kasuwanci da tanadar da kamar irin strategies hakan na wa'inda zan yi amfani da su sunana filimon fish education a ƙashin gaskiya tun da na fara wannan koyo na samu abubuwa da yawa da suka ilmantar da ni ɓangaren kasuwanci da kuma sayar da kai a matsayina na ya mace saboda haka nan tasirin da wannan ilimin zai yi mini shine zan iya in koya ma 'ya'yana sannan da na ƙasa gare ni zai kawo mana ci gaba da tasiri a cikin ƙasa saboda za mu tsaya a matsayin waɗanda ba su zaman kashe wando a cikin ƙwararru da suka koyar da matasan a yayin horaswa akan sana'a umar nabi Majid Muhammad ya ce. Training din an samu ci gaba sosai because a san da aka kawo yaran babu wannan ideas din suna son sana'a amma kuma ba su san diddigin ya za su bi su samu yadda suke son su samu ba a bangarorin da suka zaba. Amma a cikin sati biyun nan da yake sun samu sun haɗu da manya-manyan da suke abubuwan kuma sun nuna musu cewa ba dole ba ne ba ko ko in ce ba bambanci da su da su din kawai sa kai ne yasa sa su suke inda suke to yanzu an samu changing in orientation and a lot of things yanzu sun kai stage inda za su iya. A wani bangare kuwa ma'aikatan sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani na ƙara himma wajen tabbatar da samar da gudunmuwa ga tattalin arzikin Najeriya ta fuskar yin bita don inganta tsarin shigar da fasahar zamani da kirkire-kirkire cikin kasuwanci saboda inganta yanayin kasuwanci musamman ga masu basirar kirkire-kirkiren fasahohin zamani. Ministan sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani Dr. Isa Alfantami ya yi bayani akan tsarin da gwamnati ta samar ga masu basirar kirkire-kirkiren zamani. National Digital Innovation and international police tsari ne na gwamnati da zai taimaka waɗanda suke zuwa da kirkire-kirkire na fasahar zamani da waɗanda kuma suke kokarin sama da aikin yi na fasahar zamani in kula da cewa dukkan abin da ake so a yi nasara a bangaren tattalin arziki na fasahar zamani wajibi ne a ba da muhimmanci zuwa ga kirkire-kirkire na a cikin ƙasa ya zama akalla ku riƙa kirkiran abin da kuke bukata ba sai kun bari an kawo musu ba sannan kuma ta za ku samar da sana'o'i da yawa ta wannan wannan tsari fatan da muke insha Allah ta'ala da farko zai taimaka wajen bunƙasa kirkire-kirkiren da muke a Najeriya a bangaren fasahar zamani na biyu kuma zai kokarin taimaka matasan da ke son dogaro da kai da kokarin samar musu da yanayi mai daɗi a gwamnatance. Shi ma babban daraktar hukumar bunƙasa fasahar zamani ta Najeriya wato NITDA Kashifu Inuwa Abdullahi ya ce. Wannan kudiri an yi shi ne a kan ya za wanda ya shafi harkar fasahar zamani wannan zai taimaka 'yan ƙasa masu basira daban-daban su yi amfani da fasahar zamani su ma don su da wannan abubuwan da digital economy zai kawo na tattalin arziki An dai daɗe ana fafutukar gwamnatin Najeriya ta ba da himma wajen samarwa matasa ayyukan yi domin kawo ƙarshen zaman kashe wando da shigar da matasan cikin muggan ayyuka da ma farfado da tattalin arzikin ƙasar. Halima Abdulrahman Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf yayin da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu ke karatowa a Ghana masu sharhi kan harkokin zaman lafiya a ofishin shirin raya ƙasashe na Majalisar Ɗinkin Duniya a Ghana da ake kira UNDP a takaice sun ce karuwar bazuwar ƙananan makamai wani babban kalubale ne da ya zama dole a magance shi kafin zaben ranar bakwai ga watan Disamba. wakilin muryar amurka a ghana ridwan abbas ya aiko mana da ƙarin bayani Wannan gangami da aka yi wa take zaɓe ba tare da albarushi ba don jawo ɗabi'un mutane ne ta waye musu kai akan haɗari da ke tattare da amfani da bindiga gabani da lokaci da ake yin zaɓe da bayansa. Gundumar Sachira Franklin suna cikin mazaɓu da 'yan sandan Ghana ke gani suna da tsamin kai da ya danganci sha'anin siyasa. Wani jami'in bincike daga kwamishin ƙasa akan yaƙi da ƙananan makamai David Bonsu ya yi bayani bayanin irin rawar da al'umma za su iya takawa wurin rage tashe-tashen hankula da makamai da kuma ajiye makamai ɗin ɗin gurungun. All we can assure Ghanaians is that there are measures in place and the police, BNI, military, everybody is ready to combat this situation. The small Abinda za mu tabbatar wa ɗiyar Ghana shine akwai matakai da aka gindaya kuma 'yan sanda da cibiyar bincike na ƙasa da sojoji kowa ya shirya wurin kawar da wannan hali. Kwamishin yaƙi da kananan makamai ma suna aiki tare da 'yan sanda ɗin lamarin yawaitar kananan makamai a ghana accra kuma si ko ina yana da tsoratarwa amma abin albashir shine za a kama su don haka akwai tsaro a ghana zaben shekara ta 2020 za mu iya cewa zaɓe ba tare da albarushi ba muna son mu kiɗa ya zaɓe ba albarusai ba dsp kuwa jiman firamfe na 'yan sandar ghana ya ce jami'an 'yan sanda da sun shirya tsaf wurin tabbatar da yin zaɓe cikin limana wata ƙwararra da ta nakalci sha'anin zama lafiya a ofishin ghana na undp madam melody ezenim ta yi bayani dalla-dalla game da haɗari da ke tattare da yawaita amfani da kuma gana wa mutane azaba da makamai. becoming a challenge for us Ƙananan makamai na zama ƙalubale gare mu a matsayin ƙasa saboda da yawa a cikin mutane na ɗaukan mallakan makami a matsayin kare kai amma kuma muna da wata hanyar daban na maganin masu laifi abinda sau da yawa muke ba da shawara a kansu shine yin amfani da maganar baka mu tattauna za mu samu fahimtar mai shi. Sakataren majalisar zama lafiyar jihar Ashanti Reverend Emmanuel bediamua ya gargaɗi matasa su ɗaura ɗora kare demokradiyyar ƙasar waye kan al'umma da masu faɗi aji wurin ƙarfafa ajiye makamai da tabbatar da zaɓe cikin limana a jabwasu a cikin gundumar sachiya flames da ke cikin jihar ashanti ya samu halittar tarin mutane undp ta shirya a bisa haɗin gwiwa da majalisar zaman lafiyar ƙasa da kwamishin ƙasa akan yaƙi da ƙananan makamai ya danganci gangamin tabbatar tabbatar da zama lafiya da tsaro gabani da lokaci da ake yi da kuma bayan an gama zaben watan disamba ridwanan lamuktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana to madalla a gaidar ridwan abbas Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya wanda baba Yakubu Makeri zai gabatar. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku muke ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. yau shirin a dawo lafiya zai yi dubi ne akan babbar hanyar nan da ta tashi daga Abuja zuwa Kaduna da kuma irin hadari da ke tattare da wannan hanya ga matafiya. A wannan mako ne wasu 'yan fashi da makami suka kai hali akan hanyar suka kashe mutane kanin suka sace wasu da suka ce suna neman jumlar kudin fansa na naira miliyan 450. duk da cewa akwai rahotanni da ke nuna hukumomin tsaro sun ceto wasu a cikin dalibai da aka sace su akan hanyar wanda suka fito daga jami'ar ahmadu bello da ke zaria akwai bukatar neman shawarwarin masana akan lalubo bakin zarin wannan batu hakan ne yasa shirin a dawo lafiya ya tuntuɓi malam nasir zaharaddin tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar najeriya kuma mai shirya kan harkokin yau da kullum inda da masa tambaya ko shin ta'annatin da 'yan fashi da makami da masu satan mutane ke yi akan hanyar kaduna da abuja na iya zuwa karshe sai ya ce zuwansa karshe gaskiya ya danganta ga abubuwa da dama ɗaya daga cikinsu shine gyara hanya ƙoƙarin gyaran hanya da gwamnati take yi ake tafiya ana lakaki to yana sawa mutane da yawa na cikin na shiga cikin haɗari aikin nan da an ce cikin shekara uku za a yi shi a gaba kuma kowa ya san kamfanin nan da aka ba aiki na julius baga suna irin wannan aikin kuma sun faɗa suna kammala a daidai lokacin da suka ce to yanzu ga shi sai shekarar dubu da ashirin da biyar ma za a gama wannan aiki saboda haka kaga rayuwar mutane za ta ci gaba da shiga cikin wani hali na layi saboda rashin kyan hanyar na taimakawa gaya wajen tare mutane a ɗauke su domin suka rage gudu wani lokaci ma sai sun kusan tsayawa to a irin wannan wannan 'yan satan mutane suke fitowa suna ƙoƙarin sace mutane a kan titi To idan aka ce ka ba hukuma shawara mm, ta wani bangare ko kuma ta ina kake gani ya kamata a faru a san yadda za a magance wannan al'amari da ke addaban galibi talaka. To na farko dai 'yan sandan Najeriya wajen dubu ɗari hudu ne da hamsin. Amma ina tabbatar ma kusan dubu ɗari biyu an makala su a jikin manya-manyan mutane tun daga kan shugabannin ƙananan hukumomi zuwa wasu kwamishinoni zuwa ministoci zuwa sanatoci da sauransu wanda ya kamata a ce waɗannan 'yan sanda an baza su a cikin ƙasa suna aikin tsaro maimakon aikin kare mutane kuma mutanen na 'yan kalilan amma yawa-yawan al'umma kuma na nan na shan fama da waɗannan 'yan ta'adda to kaga wannan hanya ta ɗaya kenan hanya ta biyu irin kudaden da ake cewa an ware wajen tsaro ya kamata a ce an yi amfani da su wajen sayo na'urorin zamani da za su iya kaiwa ga waɗannan miya kwanan nan amurka ta zo ta koya wa najeriya da nijar ma darasi inda aka ɗauke wani ba amurke a nijar aka shigo da shi najeriya amma cikin awa goma sha biyu amerika suka yi amfani da wato hanyoyin tara bayanai da kuma wato na'urori na zamani suka zakulo suka kwakulo inda wannan ɗansu yake har suka ɗauko shi suka kubutar da shi suka tafi da shi kasar to ire-iren waɗannan abubuwan ya kamata wannan zai ka ji an ce an ware kuɗi kaza biliyan kaza tiriliyan kaza amma sai ka rasa inda kuɗaɗen nan suke shiga kuma zargin da ake shine aljihun mutane wannan kuɗaɗe suke shiga ba wai ainihin yin aikin tsaron ko kuma siyo kayan da za a kare al'umma ake yi da su ba ko ba ɗaukan ma ma'aikatan ake ba na tsaro To amma ya yiwu a ce duk da cewar wato a jaman tsaro ana makala su a jikin manya a ce an rasa ɗan kaɗan da za su yi shawagi a kan wannan hanya da za su kula ganin cewa talaka na kai kawo laman lafiya? Wato tunda ka duba duk wani zaɓe da za a iya tara ma'aikatan tsaro dubu talatin a jiha ɗaya a ce an kai su su yi harkar zaɓe watakin zaɓen mutum ɗaya ne ma gwamna za a yi amma wannan hanya da take kilomita ɗari da casa'in da ɗaya ko kilomita ɗari biyu bai ta kai ba gashi yanzu irin ta'annatin da ake a kan hanya don me ba za a iya tunanin tara ma'aikatan tsaro da za su bi wannan gurin su tsefe ta a tabbatar da cewa an mutane ko an kama su su amfani da su a ƙasa sama da ma irin jirgin nan na da ake amfani da shi madalla malam nasir zahararri ne kenan tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar najeriya kuma mai shari'a kan harkokin yau da kullum a nan ne kuma za mu datsa aya a wannan shiri sai kuma sabon mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin shi kun namu malam nasiru Zahra dini tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar najeriya da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman hailu haili da ya daidaita mu sautin shirin baba ya ko makeri ne daga nan washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya A gaida Baba Yakubu Makeri yanzu kuma sai labarai a takaici. Hukumomin kiwon lafiyar Sudan sun ce akwai yiwuwar sake daukar matakan kulle bayan da aka samu karuwar masu kamuwa da COVID-19 a fadin kasar cikin makonni hudu. sama da mutane miliyan sha biyar suka kamu da cutar corona virus a kasashen turai abinda ya sa yankin ya zama inda cutar ta fi shafa a duniya gwamnan jihar georgia da ke amurka tare da wasu manyan jami'an hukumar zaben jihar sun tabbatar da sakamakon zaben da ya nuna zababben shugaba joe biden ne ya lashe zaben shugaban kasa na jihar a jiya juma'a a wani taron manema labarai sakataren jihar brad raffensperger ya ce a matsayinsa na sakatare ya yi imanin cewa sakamakon kuri'un da suka gabatar daidai yake yawan kuri'un ya nuna hukuncin da jama'a suka yanke ba hukuncin da ofishin sakataren jihar ya yanke ba ko kotuna ko kwamitocin yakin neman zaben jam'iyyar biyu Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa wato Maryam Dauda sai Hailu Haile wanda ya ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau. Ni Zahra Aminu Fage ke sallama da ku a huta lafiya.